a yan wa musulmi kama yadda muka yi alkawari insha Allah ta'ala za mu cika wannan alkawari a daidai wannan lokaci za mu yi cikakken bayani game da wani batanci, da zagi da suka mai munin gaske da shehu ibrahim inyas ya yi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wani zai iya cewa wato a karanto littafin mana ku nuna mana wajen ku ja baƙin ku fassara amsa shine abin da za mu yi kenan abin da za mu yi kenan na farko za mu ɗaga littafi mu tabbatar wa duniya cewa littafin inyas ne inyas ne ya rubuta ko kuma maganar inyas ce wacce sufaye suka yadda cewa maganar inyas ce kuma littafin inyas ne suka buga abu na biyu sai mu zo mu ja baƙin mu fassara mu karanta wa al'umma to anan ne jama'a kanku zai ɗaure a nan ne za ku yi mamaki ya aka yi waɗannan mutane ake lasafta su cikin waɗanda suka yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan sun rubuta irin waɗannan maganganu masu muni sun rubuta irin waɗannan baƙaƙen maganganu na suka da zagi ga fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma a nan za ku yi mamaki ya aka yi waɗannan zindiƙai suke kasuwanci kuma da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aka yi tare da waɗannan maganganu da suka rubuta a cikin littattafansu ta ya suka iya yaudarar al'umma cewa su masu ƙaunar manzan Allah ne su sun san darajar manzan Allah ko wata magana makamanciyar wannan a 'yan wa musulmi duk waɗannan abubuwa insha Allahu ta'ala za su bayyana yadda ya kamata kuma da taimakon Allah subhanahu wata'ala jama'a za su fahimci waɗannan mutane a gane su cewa zindiƙai ne maƙiyan Allah ne maƙiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu yaƙar addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da suke yi sai faɗa da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da suke yi sai yaƙi da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka suna ƙin Allah suna ƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya addinin musulunci ba kowa ya ƙi ba manzan Allah ya ƙi babu wata soyayya da zaka iya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana gaba da addinin da ya zo da shi ina ba da muna fahimta ba zai taɓa yiwuwa ba don haka duk wanda ya soki addinin Allah to maƙiyin manzan Allah ne yana faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ‘yan wa musulmi da taimakon Allah kama yadda na yi bayani za mu biyo waɗannan abubuwa mu yi cikakken bayani a kansu dalla-dalla jama'a kafin in buɗe littafin inyas ko kun san har cikin wasu manya-manyan shehunan ɗariƙa akwai waɗanda suka yi magana game da shehu tijjani da khalifansa ibrahim inyas akwai manya-manyan shehunan ɗariƙa waɗanda suka ba wa duniya shaida cewa tijjani shehu tijjani da khalifansa ibrahim inyas zindiƙai ne ko kun san ba iya ahalus sunna ba iyakacin malaman salafiyya salafiyun ahalus sunna ba iyakacin su ibnu baz da ibnu usaimin ba iyakacinsu ne irin su shaukani da makamantansu ba iyakacinsu ne fa suka yi magana game da tijjani ba ba iyakacin waɗannan malamai ne suka ce shehu tijjani da khalifansa ibrahim inyas zindiƙai ne maƙiyan allah maƙiyan manzan allah sallallahu alaihi wasallama har malaman ɗariƙa har ‘yan uwansu ‘yan ɗariƙa sun faɗi irin wannan magana jama'a bari mu nuna muku littafin wato ahmad al-humari ahmad a cikin littafinsa mai suna Aljawabul mufid lissa'il mustafid a wani fasali da ya kira da suna faslu tarajumi wal a'lam tarajumi wal a'lam wannan malami da muke magana ahmad al-humari ahmad al yana daga cikin manya-manyan malaman ɗariƙa na duniya waɗanda suka yi fafutukar kafa ɗariƙa suka yi ƙoƙarin faɗa kuma da malamai ahalus sunna salafiyyin irin su shek nasiruddin al-albani yana cikin waɗanda suka yi faɗa da su shek nasiruddin al-albani suka zagi ibnu taimiyya suka yi maganganu daban-daban na zagi da ɓatanci ga shekul islam ibn taimiyya amma tare da haka jama'a ina so ku ji abin da gumari yake faɗa game da shehu tijjani abin da gumari yake faɗa game da ibrahim inyas khalifan shehu tijjani ina fata muna fahimta yawa musulmi al a cikin wannan littafi nasa al-jawabul mufid lissa'ilil mustafid yake cewa ahmadu tijani ya ce wa ba'du bayan haka in ji gumari jama'a bari ku ji ya ce fa ahmadu tijani ya ce shehu tijjani da kuke ji ana magana laisa inda na ma'adudan minal musulmina gumari ɗan ɗariƙa sufi ɗan ɗariƙa ya ce shehu tijjani a wajenmu ba ma lasafta shi cikin musulmi malamin ɗariƙa ba ahalus sunna ba ba salafi ba ya ba da shaida ya ce su a ganinsu shehu tijjani ba musulmi ba ne fadlan an an fadlan yakuna min al bare kuma wai a ce za a lasafta shi a cikin waliyai yace bal huwa akbaru dajjalin arafathu al-ummatu al-muhammadiyya min al-bi'sati nabawiyya ila yawmina hadha al-gumari yace tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa yin wani gawurtaccen dujal wani dajjali wani dujal mai batar da al'umma tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau ba a taɓa yin wani maɓarnaci maɓarnaci dujal a cikin al'umma irin shehu tijjani ba in ji gumari ya ce wa huwa akbaru mudillin babu wanda ya kai shi ɓatar da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa afjaru fajirin babu wanda ya kai shi fajirci da iskanci da saɓan Allah ya ce bal yace buliya bihi hadha al mankud li su'i hazzihi yace wannan dujan shehu tijani kenan shine dujan a wajen gumari kada ku manta gumari dan dariƙa ne malamin dariƙa ne a tafiyar dariƙanci ta duniya yace shehu tijani bala'i ne da Allah ya jarrabi abin nan yammacin duniya walau atlaqna ananal qalami fi dhikri fujurihi wa kufrihi yace da za mu saki alƙalami mu yi bayanin fajircin shehu tijjani da kafircinsa والدلائل القاطعة la ذلك la لعجب العجاب da za mu kawo maka hujjoji da dalilai da suke tabbatar da cewa shehu tijjani zindiki ne mulasabta nau'ukan kafircinsa da fasikancinsa da fajircinsa ya ce wallahi da mun jiyar da ku abin mamaki in ji malamin ɗariƙa ina ba da muna fahimta ina yin wannan ne a matsayin muƙaddima ku ji har a wajen 'yan uwansu 'yan ɗariƙa me malaman ɗariƙa suke faɗa akan shehu tijjani da khalifansa ibrahim inyas yace bi haisu law tubi'a kitabu mushtahil kharifil jani yace bi haisu lamma tubi'a kitabu mushtahil kharifil jani احتقرنا mu'allifa لكونه لم يشر إلى أشر مخاز yace shi yasa da aka wallafa wani littafi ana tona asirin shehu tijjani littafin sunansa mushtahil kharifil jani sunan littafin kenan gumari ya ce mun raina mawallafin littafin saboda mun ga bai faɗi komai ba ma na kafircin shehu tijjanin ɗan abin da ya faɗa ƙalilan ne gumari yake cewa muna ganin abin da ya ambata ma bai taka kara ya karya ba in aka kasa kafircin shehu tijjani da fasikancinsa ɗan abin da shi wannan mawallafin ya faɗa kaɗan ne ya ce falau istamla minna ma na'lam lakana kitabuhu qumbulatan zurriyatan fi kabidil mubtadi'a min atba'ihi min atba'i mu'taqadihi yace da a ce shi wannan mutumin wanda ya wallafa littafi wanda yake magana game da shehu tijjani da a ce ya nema daga wajenmu mu gaya masa abin da muka sani game da shehu tijjani to da littafinsa ya zama wani bom ne wanda zai tarwatsa ɗariƙar tijjaniya ya tarwatsa mabiyan shehu tijjani su gane cewa zindiki ne makiyin Allah makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bal la nubarri'u la nubarri'u mu'taqida wilayati mu'taqida wilayatihi min fasadi dinihi yace ba yanda za a yi mu iya barrantar da wanda yake da aƙidar cewa wai shehu tijjani wai waliyin Allah ne إذ لا يعتقد إسلام التجاني مؤمن بالله ورسوله yace ba wani mumini wanda ya imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yadda cewa shehu tijjani musulmi ne in ji wa in ji Ahmad al-Gumari in ji malamin ɗariƙa malamin ɗariƙa sananne yana cewa babu wani mumini da zai yadda cewa shehu tijjani ko kuma ɗalibinsa Ibrahim Inyas wato musulmi ne fadlan an wilayatihi bare kuma wai a ce wai waliyi ne yace walau na shitna Ya yace da za mu samu dama ko da rana ɗaya ne rubbama numli alaika insha Allah ba makazihi to wallahi za mu lasabto maka wani ɓangare na kafircin shehu tijjani da zindiƙancinsa ma na lana ma'a ba'd atba'ihi wa aghrabuha anna awwala marratin زرته سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة وألف رأيت قبره على هيئة صنم غمارية ولا دابن أن سابلوكة نرانا لا سبتا ودنيا nau'ukan kafirci na shehu tijjani da zindiƙancin sa yace da al'umma sun yi mamaki ya ce kai da na kai ziyara ma shekara hijira na 1342 ya ce ya ga abin mamaki da ya ga kabarin shehu tijjani a matsayin wani gunki ana bautarsa koma bayan Allah ya ce bal wa mimma zakartuhu fi tarjamati fitar al-aqd al-fakhir anni wa ana ibn khams sinin kuntu amurru ila al-kitab على زاوية التجاني فينقبض قلبي منها وألوم نفسي ولا أعلم إلا ذلك حتى صرت أطلب العلم وأطلعني الله على مخازي الفاجر الخبيث فحمدت الله تعالى على ما أنعم به علي حيث لم أحبه ولو لحظة واحدة من عمري كنت أبدا abin da gumari shi tun da Allah ya halice shi bai taɓa ƙaunar shehu tijjani ba kuma daga baya ya gane cewa Allah ne masa ni'ima saboda shehu tijjani zindiki ne ya yaɗa kafirci da zindikanci a ɗariƙar tijjaniya ya koyar da mutane gaba da Allah da kafircewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo da shi yai gaba ya ce a dai wani littafin a dai wannan littafi nasa wato al mufid al mustafid nan ma al-gumari ya ƙara yin bayani ya ce wa kharajat tilka nuskha min yadi wa amilat bajjatan ma'a ma kuntu azkuruhu min kufriyatihi fil majalis wal mahafil nan ma dai gumari ya ƙara tabbatar wa duniya cewa ya tadda nau'uka na kafirci da zindiƙanci a littattafan shehu tijjani da khalifansa amadu da khalifansa ibrahim inyas <clears throat> to kun ga muke so mu tabbatar har cikin ɗariƙa har malaman ɗariƙa ba iyakacin ahalus sunna ba har malaman ɗariƙa irin su shi ahmad al-gumari sun tabbatar wa duniya cewa shehu tijjani da khalifansa ibrahim inyas zindiƙai ne gumari yana kafirta su yana cewa babu wani mumini da zai yadda da imanin tijjani da inyas yana cewa zindiƙai ne ba su da alaƙa da musulunci ta kusa ko ta nesa in jiwa in ji malamin ɗariƙa babba wato ahmad ibn siddiq al-ghumari abin da sa na fara karanta wannan maganar kafin karanta maganganun malamai ahlus sunna kama fatawar lajinatu da'ima akan ɗariƙar Tijaniya, inda lajinatu da'ima suka bayyana menene ɗariƙar Tijaniya suka bayyana kafircin da ɗariƙar tijjaniya ta ƙunsa suka yi fatawa cewa za ka iya bin kowace ɗariƙa sallah amma ban da ɗan ɗariƙar tijjaniya duk wata ɗariƙa duk wani ɗan ɗariƙa in ya shige gaba zai iya kabbara sallah ka bi shi sallah banda ɗan ɗariƙar tijjaniya ibni baz ya tabbatar wa da duniya cewa ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce da aka gina ta akan shirka da kafirci da zindiƙanci kafin in karanta maganganun malamai ahlus sunna ya kamata in fara karanta wa al'umma me 'yan ɗariƙa 'yan uwansu suka faɗa a kansu 'yan uwansu 'yan ɗariƙa me suka ce a kansu to kun ji dai abin da gumari yake faɗa gumari yana kafurta shehu tijjani tare da cewa malami ne na ɗariƙa yana kafurta inyas tare da cewa gumari malami ne na ɗariƙa yana ɗaukansa a matsayin zindikai makiyan allah masu faɗa da addinin musulunci jama'a ga maganar da muke so masu kallon mu da mu, su saurari abin da za mu karanta kuma su bi mu da kyau su saurare mu da kyau su ji yadda za mu ja baƙin mu fassara saboda kada a zalunci inyas wannan zagi da inyas ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah a tarihin mushirikan da suka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ƙur'ani ya naƙalto mana irin zagi ko ɓatanci ko baƙar magana ko tsinuwa da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mushrikai sun yi tsinuwa ga manzan Allah wasu sun zagi manzan Allah wasu sun yi wa manzon Allah batanci Abu Lahab ya yi tsinuwa ga manzan Allah Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane yana kiran su zuwa ga tauhidi Abu Lahab ya ce masa tabballaka Abu Lahab ya yi tsinuwa ga manzan Allah mushrikai sun ce wa manzon Allah bal huwa sha'irun sun ce mawaki ne sun ce kahinun sun ce boka ne sun ce mai majnun sun ce mahaukaci ne to ina so da abin da ƙur'ani ya faɗa da wanda aka samu a wajen ƙur'ani a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko wanda aka samu wani zagi da aka samu mushirikai sun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihi a tarihin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin aiko shi da bayan aiko shi da lokacin da aka aiko shi da rayuwarsa jama'a dan Allah kun taɓa jin wanda ya yi irin wannan zagi wanda za mu karanta wanda inyas ya yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a za ku yi mamaki a wannan littafi da yake hannuna wai ya riyadu tafsir wai wai littafi ne na fassara alqur'ani bari ku ji abinda in yas yake faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naqilul kufri laysa bi kafir ni na kaltowa zan yi ko da maganar kafirci ce jama'a garan fara yin bayani na kaltowa zan yi shehu burema inyas shi ya faɗi wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni laifi na ɗaya shine na sa kuɗi na ina ji ko dubu goma sha biyar ne ko sha bakwai na sai wannan tafsiri na inyas na lale kuɗina daga aljihu na dubu goma sha bakwai ko dubu goma sha biyar na sai wannan littafi a kasuwar kurmi don kun ji laifina a mujalladi na shida a tafsirin suratul taharim wai inyas wanda 'yan ɗariƙa ma suka ce zindiki ne wai saboda ƙarfin hali wai shi zai fassara alƙur'ani a shafi na ɗari da tamanin da hudu inyas yake cewa yana fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala fanafakhna fihi min ruhina wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina yana fassara wannan ayar sai in ya ce a shafi na 184 idan kana da littafin ɗauko mu karanta tare sai Inyas ya ce fa'isa abuhu haƙiƙatan huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama Inyas ya ce isa alaihi salam annabi isa ya ce babansa na haƙiƙa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi isa da allah ta'ala ya ce isa ibn maryam zalika isa ibn maryama qawlal haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min walad annabi isa da allah ya ce ɗan maryam ne ɗan maryamu ne bai da uba annabi isa bai da uba uwa ce kawai da shi allah ya halicce shi daga mahaifiyarsa maryam salam. annabi isa bai da uba amma in yasu ya ce fa isa isa da kuke gani annabi isa annabi isa in ji in yas ya ce annabi isa ba kama yadda Allah ya gaya muku cewa mahaifiya ce kawai da shi bai da uba ba annabi annabi isa yana da uba in ji inyas inyas ya karyata qur'ani yas ya ce isa abuhu haqiqatan huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya ce wai annabi isa mahaifinsa na hakika shine annabi muhammadu annabi muhammadu shine baban annabi isa ya ce na ƙurb ma huma na biyun saboda uba da ɗa ne shi sa babu wani annabi tsakanin annabi isa da annabi muhammad saboda annabi muhammad shine baban annabi isa to ba a nan tashin hankalin yake ba ba a nan bala'in yake ba bari ku ji inda bala'in yake sai ya ce wa sallallahu alaihi wasallama bi ummihi fil janna yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai auri babar annabi Isa a aljanna sai yace wa adatuna hannu mu al'adar mu a doron ƙasa A tazwiju yasbiqul walada mu a al'adar mu a doron ƙasa aure ake fara yi kafin a haifi ɗa mu a al'adar mu a addinin mu aure ake fara yi kafin a haifi ɗa sai ka auri mace sai zama kuma ka haifi ɗa da ita amma ba za ka haifi ɗa da ita kafin ka aure ta ba sai ya ce walakin sai dai hadal walad wannan ɗa da manzon Allah ya samu daga Maryam wulida qabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi an haife shi an same shi ba tare da an yi aure ba kafin a yi aure tsakanin mahaifiyarsa da mahaifinsa wai annabi isa babansa shine annabi muhammad mahaifiyarsa ita ce maryam sannan kuma sun haifi annabi isa gabanin fatiha kafin a yi musu aure kafin manzo Allah ya auri maryam alaihi salam kafin ya aure ta suka haifi annabi isa kun ji maganar walakin hadhal waladu walakin هذا waladu ولد قبل an يتزوج abuhu bi ummihi in ya sai ce sai dai wannan ɗa annabi isa ɗan da manzan Allah ya haifa daga maryam manzan Allah ya haife shi kafin a ɗaura musu aure don girman Allah tun da Allah ya halice ku kun taɓa jin wanda ya taɓa zagin manzan Allah irin wannan zagi kun taɓa jin wanda ya ce manzan Allah ya haifi ɗa da wata ‘ya mace ba tare da akwai aure tsakaninsu ba wai annabi isa kai ni fa ina mamaki anya inyas baya shan wani abu babu wata giya babu wasu kayan maye da wannan zindiki yake sha har ya iya faɗin wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi ummihi fil janna manzon Allah zai auri mahaifiyar annabi Isa a gidan aljanna sai ya ce wa adatuna nahnu mu a ka'idar mu at-tazwij yasbiqu walad aure ake fara yi kafin a samu ɗa lakin sai dai hadha walada wannan ɗa da manzon Allah ya haifa daga Maryam alaiha salam wulida an haife shi kabla an tazawaje abuhu bi ummihi kafin a ɗaura aure tsakanin manzon Allah da mahaifiyar annabi Isa Maryam kafin a ɗaura auren aka samu ɗan manzala sallallahu alaihi wasallama ya haifi annabi Isa daga Maryam ba tare da akwai aure tsakaninsu ba daga baya dai za a ɗaura musu auren amma yanzu manzo Allah ya haifi annabi Isa ba tare da akwai aure tsakanin su ba dan girman Allah tunda Allah ya haife tunda Allah ya halice ku jama'a tunda Allah ya halice ku a wannan duniya kuke kai komo kun taɓa jin wata magana ta ɓatanci da zagi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan Manzala Allah sallallahu alaihi wasallama ya haifi da da wata mace kuma babu aure a tsakaninsu tsinuwar Allah ta tabbata a gare ka wannan zindiki Allah ya tsine maka Allah ya tsine waɗanda suka yi imani da kai Allah ya wulaƙanta ku duniya da lahira duk wani ɗan tijjaniya wallahi tallahi duk wanda yake ɗariƙar tijjaniya yau dai yau da duk wanda bai fita daga tijjaniya ba cikin waɗanda suka shiga wannan ɗariƙa ta tijjaniya bisa ga rashin sani waɗanda ba su sani ba gaskiya duk wanda bai fita ba yau yau din nan duk wanda bai fita daga tijaniya ba wallahi bai da uzuri duk wanda yau bai yi sallama da ɗariƙar tijaniya ba bai da wani uzuri wajen Allah mun gama tsayar da hujja bayanai sun gama tabbata hujjoji ƙarara sun bayyana kun ji inyas yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haihu da wata ya mace ba tare da akwai aure tsakaninsu ba Allah ya tsine maka ya inyas Allah ya tsine maka albarka Allah ya cika kabarinka da tsinuwa Allah ya wulakanta ka wannan zindiki wanda har 'yan uwansa 'yan ɗariƙa sun tabbatar zindiki ne maƙiyin Allah ne sun tabbatar wa al'umma gumari gashi nan ahmad ibn siddiq al-gumari wannan ɗan ɗariƙa ɗan labanan ya tabbatar wa al'umma ɗan suriya kai ɗan suriya ba labanan ba ya tabbatar wa al'umma cewa shehu tijjani da khalifansa ibrahim inyas ba musulmi ba ne zindiƙai ne a cikin littafinsa aljawabu al-mufid lissa'il al-mustafid gumari ya tabbatar da wannan magana jama'a tunda Allah ya halicce ku an taba kun taba jin wani zagi da mushrikai suka yi wa manzan Allah irin wannan kun taba jin wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zina har ya samu da daga zina to wallahi tallahi in ya ya faɗa na rantse da girman Allah in ya ya rubuta wannan magana gata a cikin tafsirin safiriya bi tafsir wanda bai yadda ba ya je kasuwar kurmi ba waje na za ka zo ba ka je kasuwar kurmi ka ce musu kana neman tafsirin inyas sunan tafsirin firiya tafsir ka je ka siyo ka buɗe mujalladi na shida shafi na ɗari da tamanin da hudu ka ce a buɗo maka ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wato wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin ka je karkashin wannan aya zaka ji abinda wannan mutum yake faɗa ibrahim inyas yace ce fa'isa abuhu da labarin maimaita ku ji magana ce mai muni ba daɗinta nake ji ba amma abin da yasa nake maimaita ta saboda na tabbata yau dukkanin 'yan ɗarikar tijjaniya waɗanda suka yi imani da Allah aka yaudare su aka shigar da su tijjaniya na san duk yau za su fita na san duk yau za su yi sallama da ɗarikar tijjaniya ɗin shi yasa nake sake maimaita musu inyas ya ce yana tuhumar manzon Allah da fasikanci yana cewa annabi isa ɗan zina ne kuma wanda ya yi zinan shi ne fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma an samu annabi Isa daga mahaifiyarsa ba tare da aure ba ya ce fa Isa abuhu haƙiƙatan huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ka in yas Allah wa daranka Allah ya tsine maka albarka Allah ya wulaƙanta ka duniya da lahira duk wanda bai fita daga ɗariƙar tijaniya ba yau bayan ya ji wannan karatu na rantse da girman Allah bai da uzuri wajen Allah bai da uzuri duniya da lahira wallahi duk wanda ya ji wannan karatu namu kuma ya ci gaba da zama a ɗarikar tijaniya wallahi tallahi bai da uzuri wajen Allah duniya da lahira ku ji fa ya ce fa isa abuhu haƙiƙatan huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama annabi isa babansa shine annabi muhammadu annabi muhammadu shine baban annabi isa ya ce li hazal qurb ma kana bainahuma nabiyyun saboda wannan dangantaka da take tsakanin annabi isa da annabi muhammad cewa annabi muhammadu shine baban annabi isa shine ubansa mahaifi shi yasa babu wani annabi tsakaninsu sai ya ce wata zawwaja sallallahu alaihi wasallama bi ummihi fil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai auri mahaifiyar annabi Isa a aljanna sai ce wa adatuna nahnu tsarin mu da al'adar mu kaji wai al'ada yanzu a yi aure kafin a haifi ɗa wannan al'ada ne ko addini aure ake yi kafin a haihu wannan al'ada ce ko addini ne jama'a a ce a fara yin aure kafin a haihu wannan al'ada ce ko addini addini ne ba al'ada ba amma wai in ya sai ce adatuna duk ba wannan ne dame mu ba bari ku ji ya ce adatuna al'adar mu hannu mu at-tazwiju yasbiqul walad al'adar mu aure ake fara yi kafin a samu ɗa kafin a haihu sai ce walakin sai dai hadal walada wannan ɗa da manzan Allah ya haifa yuli da ƙabla an ta tazawwaja abuhu bi ummihi an haife shi kafin a ɗaura aure tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa kafin a ɗaura aure tsakanin manzan Allah da Maryam suka samu ɗa Isa babu aure tsakaninsu suka samu annabi Isa ku duba ku ji wannan magana walakin da walada da ƙabla, an yatazawwaja abuhu bi ummihi to yau na tabbata yan ɗariƙar tijaniya <clears throat> za su kira mu su tabbatar mana cewa sun fita daga ɗariƙar tijjaniya <clears throat> kuma sun gane cewa waɗannan mutane zindiƙai ne ba abin da suke kira zuwa gare shi sai kafirci kuma hadisan da suke magana cewa manzala sallallahu alaihi wasallama a aljanna zai auri maryam bintu imran mahaifiyar annabi isa ko hadisan da suke cewa manzala sallallahu alaihi wasallama zai auri a asiya bintu muzahim imra'atu fir'aun ko hadisan da suke cewa manzala sallallahu alaihi wasallama zai auri kunsub Uktu Musa alaihi salam ko zai auri Uktu Nuh duk hadisai ne munkarai waɗanda malaman hadisi suka yi cikakken bayani kamar yadda ya zo nan cikin tahzibul tahzib karkashin tarjama ta Salih ibn Hayyan yana cikin waɗanda suka keɓanta da rawaito irin waɗannan ruwayoyi cikin mu'jamut tabarani da wasu littattafan hadisi wanda wannan yake tabbatarwa al'umma cewa a waɗannan hadisai ba su inganta ba duka munkarai ne to amma ba ma wannan ne maudu'inmu ba mu maudu'inmu shi ne annabi isa ɗan gidan manzan allah ne kuma manzan allah ya haife shi babu aure tsakaninsa da mahaifiyarsa maryam wannan muguwar magana ta ƙazafin zina ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta wacce in ya rubuta wannan shine zagi mafi muni da ɓatanci mafi ƙazanta da aka taɓa jingina wa fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tun da Allah ya yi duniya ba a taɓa zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan zagi da in ya yawa manzan Allah ba tun da Allah ya shimfiɗa duniya ba a taɓa ɓatanci ba a taɓa zagi ga fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan wanda in ya siyayi wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ina ba ta muna fahimta da haka jama'a saboda a yanayin lokaci ina ga za mu ba wa 'yan tijjaniya dama su kira mu a waya saboda su bayyana wato cewa sun sallami ita wannan ɗariƙa kuma sun fita e su bayyana mana sun sallami ɗariƙar kuma sun fita daga cikinta wannan shine abin da muke nema daga wajensu Allah ta'ala ya datar da mu za su kira mu whatsapp call za su kira mu whatsapp call only za su kira mu whatsapp call only wallahi tallahi duk wanda bai fita daga ɗariƙar tijjaniya ba bayan jin wannan karatun uzuri ɗaya za mu iya bashi ya zamana yana so ya je kasuwar kurmi ne ya siyo littafin ya tabbatar tunda mu yana ganin mu bai yadda da mu ba mu ahlus sunna ne salafiyun ba 'yan ɗariƙa ba ne da haka yana ganin za mu yi wa inyas ƙarya to uzuri ɗaya za mu bashi cewa yana so ya je kasuwa ne ya siyo littafin ya tabbatar amma wallahi bayan ka je ka siyo tafsirin inyas kaji inda inyas ya jefi manzan Allah yawa manzan Allah ƙazafin zina ya tabbatar cewa annabi isa ɗan zina ne an haife shi ba aure tsakanin mahaifiyarsa da mahaifinsa kuma wai mahaifin nasa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to na san wallahi tallahi za ka tsine wa ɗariƙar tijjaniya za ka tsinewa ranar da ma ka shiga ɗariƙar tijaniya ɗin ka tsinewa shehunnanta ka tsinewa muridanta ka yi watsi da ita duniya da lahira ka barranta daga ita wannan muguwar ɗariƙa wacce a cikinta akwai ƙazafi ga fiyayyen halitta da muguwar magana ta zagi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba da muna fahimta yawa musulmi da haka waɗanda suke so su sanar da mu cewa sun yi Allah wadai da ita wannan ɗariƙa ta tijjaniya kuma daga yau za su yi sallama da ita su kira mu akan wannan lambar waya whatsapp call only 09061381643 kada wanda ya kira kai tsaye whatsapp call kawai za a kira mu ta whatsapp kawai za a kira mu duk wanda ya kira mu kai tsaye za mu yi rejectin ta whatsapp za a kira ta whatsapp za ku kira mu Assalamu alaikum warahmatullah. <clears throat> Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu Alhaji kan malam Allah ya kara dauka Allah ya kara ilimi. Amin amin wa iyyakum. Alhamdulillah malam Allah ya saka maka da alkhairi. amin amin sunana sunana Muhammad Sabi'u Malam Muhammad Sabi hmm, gaskiya malam muna jin daɗin yadda kake fito muna da al'amura a fili muna fahimta sosai da sosai wallahi malam Muhammad Sabi daga ina daga daga Owerri Imo State daga Imo State malam muna maraba da kai wato malam ina wai wannan tafsirin na Ibrahim Inyas Eh. ya riyadi tafsirin nan wai anya lokacin da yake fassara wannan aya yana cikin hayacinsa kuwa ko dai bayan ya dawo da kallon rawar 'yan mata a can kulob din da ya je ne ya rubuta tafsirin nan to shi nan dai magana dai tun da Allah ya halicci duniya mushrikai suke ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wanda ya taba faɗin wannan magana ga manzan Allah in ba in yasu ba ban taba jin wani malamin tafsirin duniya da ya fassara wannan aya haka ba sai Ibrahim Inyas. Tun da nake tsaron tafsirin malamai har na ɗariƙar, ni sai a yau nake ji a cikin tafsirinsa. Sannan malam wannan fasarar tashi ba gaba ɗaya ta ƙaryata abin da ke a ke magana akan magan da annabi Isa. Ware da gaske duk ya ƙaryata su tun Allah ya ce annabi Isa ibnu Maryam ne. ذلك ابن Maryam, Isa ابن Maryam, عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يا ذاك تشوي wai mahaifin annabi mu isa hakikatan shi ne muhammadu wannan fa magana kaɗai wallahi ta isa fitar da ra'ayinsa ga musulunci baka ji yan uwansa yan ɗariƙa sun kafurta shi ba shi da tijjani cewa yayi wa'adatuna at-tazwiju yasbiqul walada ya ce mu al'adar mu a al'ada ba wata ji wai al'ada wai mu al'adar mu wai aure ake fara yi kafin a samu haihuwa to wannan ma Allah jara ke ce bari ka ji bari ka ji wata mugun magana ta karshe sai ya ce walakin hadhal walada wulida qabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi sai ya ce sai dai wannan ɗa da aka samu shine annabi Isa alaihi salam an haife shi kafin a samu aure tsakanin mahaifiyarsa da mahaifinsa mahaifiyarsa maryam salam mahaifinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun samu annabi isa babu aure a tsakaninsu amma daga baya wato annabi muhammad kenan zina kenan da maryama aka haifi annabi isa tunda ake labarin mushrikai da makiyan allah wane ne ya taɓa yin ƙazafi ga manzan Allah ya jefi manzan Allah da wannan muguwar magana kuma wannan mutumin ne fa ake kira biyan lahu anhu wai wannan zindiki zagin zagin wanda ban taɓa mu a tarihi wala ba mu taɓa jin wanda ya ƙazafi ga manzan Allah ba har mushirikan da suka yi zamani da manzan Allah sun ba da shaida cewa babu wani mutum mai nagartattun ɗabi'u irin Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sun ce babu wani mutum a cikin su wanda ya kai shi nagarta ta ɗabi'u kyawawa shi ne yake sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake jifan manzan Allah da ƙazafi yana ƙaryata alƙur'ani na farko ya ƙaryata ƙur'ani gaba ɗaya saɓa wa aƙida ta musulmi cewa annabi an haife shi ne ba tare da mahaifi ba annabi isa an haife shi ba tare da uba ba wa kalimatu alqaha ila maryam shi annabi isa kalmar allah ce ta kun fa yakuni alqaha ila Maryam wa ruhun minhu kaga wannan ita ce aqida ta musulmin duniya ga baki ɗayan su ijma'in musulmi cewa annabi isa yana da mahaifiya amma bai da mahaifi yana da uwa amma bai da uba shi kaɗai ne kuma a faɗin duniya Allah ya yi shi haka Allah ya ce zalika masalu zalika masalu Isa ibn zalika masalu Isa ibn Maryam Allah Allah ta'ala ya ce inna masala Isa ibn Maryam inna inna masala Isa inda Allah ka masala Adam afwan inna masala Isa inda Allah ka masala Adam خلقه من تراب ثم قال له كن ويقول Allah ya ce annabi Isa ɗinnan nan kama annabi Adamu Allah ya halicce shi qala lahu kun fayakun kama sali Adam kama annabi Adam ne Allah ya ce masa kun kasance sai ya kasance to in ya saba wa wannan aƙida ta musulmi da musulmi suka ijma'i akan ta ya ce annabi isa yana da uba kaji number one kenan Nabi ya ce Annabi Muhammad na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ba tare da akwai aure tsakaninsa da Maryam ba kazafin ma mafi muni daga cikin kazafin da za a wa dan adam a rayuwa shine a jefa dan adam kalmar zina to wannan shine daga inyas to yanzu bai zama wajibi a kan duk wani ɗan ɗariƙar tijjaniya da ya yi imani da Allah da manzansa ba wajibi ba ne yau ya tsine wa tijjaniya ya fita to malam ni ma gaskiya na tsine ma tijjani Allah ya tsine mai yau ba wajibi ba ne su yi tare su tsine wa ɗariƙan nan su fita ɗariƙar da ake azafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malam tarika fa daban musulunci daban wannan shine malam malam Muhammad godiya sosai jazakallahu khairan Allah ya samu dace malam yawa wallahi tallahi wallahi tallahi wannan shine wajibi yau din nan dai duk wanda yake cikin ɗarika inda zai yi adalci in dai mai tsoron Allah ne to yau ya kamata dukkanin 'yan ɗariƙa su tattara ya nasu ya nasu su fita daga tsinanniyar ɗariƙa wacce take jifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙazafi na wannan mugun aiki mai muni Assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi barakatu akaramaka Allah barka da haka. barka da wannan lokaci da wa muke magana kana magana da Nasiru Ahmed Malam Nasiru Ahmed muna magana aiki to masha Allah wa arama masha Allah to malam muna jin daɗin kasancewa tare da kai sai dai mu ba masu ilimi ba ne ba masu dai sauraron malamai ne haka ne malam nasiru amma kaji kaji wannan magana mai muni da muka karanto daga wannan littafi na inyas eh sha Allah na ji ta saboda a kanta ma nake son in yi tsokaci ɗan kaɗan to bismillah Yawwa kamar malam yanda Allah ya taimake ka kuma kake ba da ƙoƙari sosai game da wannan tafiya to ya kamata a ce akwai malamai wasu wanda suka yi su nawa ne ya kamata a ce su samu lokaci su zo su zauna a kan wannan magana su tabbatar da cewar ba haka take ba a yi ta ba kuma su kawo nasu dalilan na hujja wanda za a yarda da su Allah ya saka da alkhairi malam Nasiru Allah ya saka ma da alkhairi kaga wannan ai kalubale a cikin su waye isa ya amsa wannan waye isa ya kore wannan magana da muka faɗa su ɗauko shi kamar ƙaryata abin da muka karanta ɗin nan to haka muke so a tare da su da ce ƙarya ne in yas bai jefi manzon Allah da da wannan mugun aiki na zina ba su kawo littafin muke karanta su ce ƙarya ne wallahi tallahi ba za su iya ba amma idan idan idan sun karyata ni to da Allah su karyata na a aikace su ɗauko littafin kuma an san samu ne tunda mu kofar mu a buɗe take a kowane lokaci su zo a shirya zama ga lambar wayar mu nan yanzu a nemi wani dan tijaniya ya kira mu a yi lokaci a yuri da su a haɗu su kawo wannan tafsiri na inyas mu ma mu kawo da wannan magana su kuma su yi ƙoƙarin korewa in aka yi haka kaga ya taimaka wa jama'a ko ba a taimaka ba to kamar yadda muke sauraron kowane bangare muke sauraron kowane bangare so idan malami ya zo yadda hujjojin shi ya zo da hujjoji to kai da ka zo kore hujjojinsa ya kamata a ce ka koma kan abin da ya yi magana a kansa ka jayo hadisan da ya ja da ayoyin da ya ja kuma sai ka zo ka kore su a ilimance ba a tarihi ba ba a tarihi ba malam nasiru almajirin mana kaga yanzu mun jefa kalubale ga ɗariƙar tijaniya ta duniya gaba ɗaya cewa ga abin da shehin ɗariƙar tijjaniya khalifan ahmadu tijjani ga abin da ya faɗa game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzan Allah ya haifi ɗa da ya mace kafin ya zama akwai aure tsakaninsa da wannan ya macen wannan maganar wannan muguwar magana wannan ƙazamar magana mai ɗoyi mai wari wannan magana mafi girma da aka taɓa jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene ƴan ɗariƙa za su faɗa akan kafircin wannan shehi nasu eh, to Allah ya sa dai su amsa yawa wannan shine abin da yake wajibi a kansu wannan shine abin da yake wajibi akan yan tijaniya su fito su yi tsokaci kan wannan magana ga ta mun karanto ta daga littafinsu muna godiya malam nasiru allah ya saka wallahi tallahi jama'a in ka kalla abin nan sai ka yi mamaki a'a wa hadhal walad ce, lakin yace adatuna at-tazwiju yasbiqul walada mu al'adar mu aure ake yi kafin a samu haihuwa sai ce lakin sai dai hadhal walada wannan ɗa wato annabi Isa wannan ɗa da manzon Allah ya haifa shi da Maryam alaiha salam wulida qabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi an haife shi kafin a samu aure tsakanin mahaifiyarsa da mahaifinsa ku duba ku ji ku duba ku ji wai manzon Allah ya haifi ɗa ba aure tsakaninsa da matar da ta haifa masa wannan ɗa wannan wannan akwai da ya kamata ya shakka kan kafircinsa salamu alaikum wa rahmatullah akarmakallah wancan ya sauka kana magana da ja'afar daga nan kamaru Malam Ja'far barka da wannan lokaci. Bismillah Malam Ja'far. Akarmaka Allah umani maka barka da wannan lokaci. Allah subhanahu ta'ala ya ƙara riko da hannunka. Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wato dawamar da kai akan gaskiya da fito da gaskiya da fiye gaskiya a koda yaushe. Sannan Allah ya ƙara kare mana kai. Allah subhanahu ta'ala ya jagoranci tafiyar nan da kake yi ta wato dawamar da sunna da fito da gaskiya da haskawa al'umma gaskiya amin amin amin Allah ya amsa ina godiya mutanen kamar sun ce a yi ma godiya kwarai da gaske duk cewa akwai wani sako da aka dan bani amma ya kamata dan isar da shi na'am a sun tabbatar da cewar a gaskiya malam a Afirka gaba daya an yi malamai da dama amma ba mu taɓa samun malami wanda ya fito yake bayyana aƙida tsantsar aƙida malami wanda yake da balaga da fasaha da fikira wanda ko jahili ko daƙiƙi ne kai ko turmi ne kai sai ka gane sai dai idan ba ka san gaskiya amma billahi lazi mutum ko yana da wata larura wadda yake shan magani a dawanau in dai Allah ya sa zai iya saurara zai fuskanci gaskiya sai Malam Ja'far mu ƙananan ɗalibai ne waɗanda muke yin ɗan ƙoƙarin da Allah ya datar da mu Kananan ɗalibai ne sannan kuma abu na biyu na'am abu na biyu dindina da nake so in yi guda ɗaya ce duk lokacin da zaka kawo mana hujja ba ka janyo mana wata hujja sai ka ɗaga mana littafi ka faɗa mana shafi da feji wannan abin a ƙaramin ƙayatar da al'umma malam jafar ai wannan wajibi ne abu ne wanda ai wannan wajibi ne ba ba zaɓi ba eh wato wato kan lahu, yanzu malaman nan na zamanin nan wallahi in banda halakar da al'umma babu abin da suke yi ni na rasa gane wai menene hujjar da dalilin da yasa ake kokarin halakar da al'umma Sunan ma akwai mutanen da suka shigo cikin sunna sun zo sun saje da ahli sunna ban sani ba ko kwangila suka karba suke so su lalata sunnar ko kuma a'a ko ta manufa tasu Allahu a'lamu wannan abin yana na mamaki yana bani mamaki yi ba san me suke nema a gidan duniya ba abin da nake so ka duba mana da Allah saurari maganan nan fa ka ji cewa yayi cewa yayi wa Isa abuhu haqiqatan huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana ji na ka duba ka duba ka ji malam bari bari da Allah dan ya hakuri malam Jafar dan sake maimaita ma maganan nan ni har yanzu ina mamakin ya akai ya iya rubuta wannan kafirci haka ya akai in ya ya iya zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya akai ya iya wannan kazafi ya akai ka ji ba tsaya ka ji tsaya ka ji malam Abu Jafar da labarin maimaita ma ka ji wai da isa abuhu hakikatan huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai isa mahaifinsa na hakika shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai ce falihadha falihadha alqurb ma kana na nabiyun saboda wannan dangantaka ta cewa wannan shine ɗa wannan shine mahaifi sai ya zama na babu wani annabi shi yasa zaka ga ba wani annabi tsakaninsu to to mu je sai ya ce wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallama bi ummihi fil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri mahaifiyarsa a aljanna to ya auri mahaifiyarsa aljanna wato zai auri mahaifiyarsa aljanna ai aljanna sai nan gaba ko na'am na'am to bari ka ji abin da ya sake fito da wannan sai ya ce adatuna nahnu at-tazwiju yasbiqul walada wai al'adar mu aure ake fara yi kafin a samu haihuwa wai al'ada ce ma wai wannan <laughs> wai al'ada ce ma ba addini ba ne. kenan ka saba ma al'ada ka saba wa in ka samu mace ka fara samun haihuwa da ita kafin ka aure ta to wannan za a ce eh. kawai ka saba wa al'ada ne a addinin tijjaniya a addinin tijjaniya an ka samu mace kai zina da ita ka samu ɗa sannan ka aure ta to al'ada ka saba wa ba addini ba in yasa ya ce al'ada ne ma a fara samun a fara yin aure kafin a haifi ɗa al'ada ce bari ka ji na ƙarshen wanda ya fi muni sai ya ce walakin hadal walada sai dai wannan ɗa da aka samu shine annabi isa alaihi salam wulida an haife shi ne ƙabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi kafin mahaifinsa ya auri mahaifiyarsa aka samu ɗan ba aure tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa lokacin da aka haife shi daga baya za a samu aure tsakaninsu ya zama ɗan ya zama mai kenan malam ja'far ɗan da aka same shi uwarsa da ubansa babu aure tsakaninsu suka haife shi wannan ɗan ya zama ɗan ne kenan ya zama ɗan zina kenan iyayen su kuma sun zama me eh, ya zama shege iyayen kuma fa mazinata kenan sun zama mazinata to dan Allah tun da Allah ya halicce ka ka taɓa jin wanda ya zagi annabawa ya jefe su da zina wallahi ban taba jiwa ba ka taba jin wanda ya jefa annabawa da zina in ya karara yana cewa wai hadal walada sabaqat tazwija wai annabi Isa dan manzon Allah ne amma kafin a samu aure aka haife shi yanzu kana ganin malam Ja'far malam Ja'far kana ganin akwai wani dan dariƙar tijaniya da yake da uzuri yau din nan bai sallami dariƙar tijaniya ya fita ba billahi allazi sai dai son zuciya wallahi akramaka Allah sai dai son zuciya akramaka Allah akwai wata magana da nake so in sokaci na ƙarshe eh. akwai wani kawo ko su kiristoci guda biyu mm. akramaka Allah na ji ciwon abin nan wallahi ina son su shigo addinin musulunci ina kokarin haskaka musu wasu abubuwa haka dai ina dan jawo hankalinsu wato da suka tashi suka gaya min wata magana nake ce musu ku daina bautar wani abu da ba Allah ba sai suka ce to ai kuma a cikin ku akwai wanda mu da muke bautawa wani abin da ba Allah ba ko a cikin ku akwai waɗanda kuke bautawa ne na ce waye suka ce ai kuna da wata aƙidar bautar wani Ibrahim Inyas na ce to ai wa'annan wanda suke wannan bautar ba a cikin musulmai suke a ka ce musu ka ce musu waɗannan ai eh, abin nan su ma kiristan ne ai tijjaniya da kiristanci ai uwa ɗaya uba ɗaya ne ka ce musu 'yan tijjaniya 'yan tijjaniya mu a wajenmu ai kirista ne da su da kirista yadda za ka kira kirista ya musulunta su ma ka ce musu waɗannan ma muna kiransu su musulunta haka za ka gaya musu ka ce waɗannan su ma muna nan muna kiransu zuwa ga musulunci dare da rana su ma arna ne ba musulmi ba ne su ma ba musulmi su ma ana kiransu zuwa ga musulunci a yanda ake yaudarar su nuna musu ake wannan fa musulmai ne fa su fa musulunci ne wannan aqidar ta cewa kowa Allah ne to ai aqida ce ta addini malam Jafar kai musu cikakken bayani ka nuna musu cewa wannan bai da alaka da musulunci kai musu cikakken bayani cewa ta jami'a daban musulunci daban wallahi ina nan ina haska eh, musu Allah ya saka da alkhairi malam Jafar mun gode jami'a da ba. amin karama Allah amin karama Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa fadilatin shek barka da wannan lokaci barka dai malam da wa muke magana sunana faruk malam faruk daga ina ina kiran daga nan kano unguwar tsamiya malam faruk daga nan kano unguwar tsamiya malam faruk muna maraba da kai bismillah malam faruk ya shin wallahi da na ji abubuwan da kake ka tunawa eh. wannan ya shin ban taɓa tunanin aƙidan mutanen nan ya kai wannan matakin ba sai inda Allah ya sa kuka fito kuke bayyana mana irin waɗannan abu saurara su a social media na'am zancen gaskiya abin da mutanen nan su ke nuna mana na mana mm. kana jira ina jin muna jinka malam faro muna jinka. ka zancen gaskiya abubuwan da suke nuna mana kawai ana nuna mana kamar wani abu ne nan irin kamar ana ficewa da kamar san annabi da wasu abubuwa ka gane ai mana eh kwarai da gaske jefa mutanen mu cikin wani irin yanayi na bana'i, wannan ya shi wani abu da ya ƙara kawon da hankali a yan kwanakin nan eh sai na lura akwai irin wasu gogon matasa a wasu unguwanni haka da nake ziyara eh. Wannan ya shi abin da zai kama da hankali yaran na mafi yawanci addinin nan na sallah da muke yi ita ce nuna da tabbatar da kai ce addinin musulunci wallahi ba suke ba a wannan yi ne ai ba sa sallah to abin ya ta mun da hankali to wallahi ni kaina ina tafiya da na nake cewa kamata yi malamai da suke da'awa na shi lokacin irin ku da kuke fitowa ta social media da sauran wurare ake da'awa wallahi da yawa an yi bacci hankalin mutane ya ɗauka wani duka waɗannan mutane 'ya'yan ne suna cikin musulunci kanmu da kanmu abokanmu suna nan a musulunci babban wannan dalilin duk sai ka je ka bincika zaka san washe wannan wannan irin akidin da sanin ita ce a wannan dinsu wallahi musta'an ya shiga a wasu an kara sai an ƙara sai an ƙara malamai sai an ƙara kada tashi tsaye don wallahi fita a je a musulunta da wasu a shigar da su addinin mu ya shi ya kamata a samu wasu mutane wanda su ma za su da kakuri irin wajen karin dawo da waɗannan da suke a cikin irin nan sai tashin hankali ya yawa kuma kullum ban ka sa ƙarin da su ake da irin waɗannan abubuwa ba ban dalilin wani suna da kuma kowar muke gaba da abubuwan ba. Malam ban tare numfashinka ba. Ah. Kuma a daidai lokacin da wasu waɗanda suke ƙara yaudarar al'umma suke ce musu ai waɗannan waɗanda ba sa sallah ɗin wanda suke cewa kowa Allah ne komai Allah ne cewa wai ba daga cikin littattafan ɗariƙa suka samu wannan aƙidar ba wai daga wani waje ne daban dan dai a ci gaba da ita aƙida ita ɗariƙa a ci gaba da tsarkake ta ana karɓar ta haka suke faɗa. Rashin eh. ciki sai kun fito kun faɗa sai mu ga cewa da abin da yaran suke aikatawa. Da abin da ke cikin littattafan nasu ma wanda suke yi a filin ya ku sauki akan abin da yanzu saboda Allah saboda Allah malam Faruku ka taɓa jin wannan magana a ce wai annabi wai annabi Muhammad shine baban annabi Isa kuma ya haife shi ba aure tsakaninsa da Maryam amma daga baya dai za su yi auren za su yi auren ya ce eh, wai wai gaba dan wai annabi isa dan gaba da fatiha ne dan ba wuce ce ma dan gaba da fatiha waladun qabla tazwij dan da aka haifa kafin a kulla aure tsakanin mahaifansa ko iyayensa to a ce a ce a ce wai wai annabi isa ne wai waladun qabla tazwij wai da ne wanda aka haifa ba aure tsakanin iyayensa a zo kuma a ƙaryata ƙura'ani aƙida ta musulunci cewa annabi isa an haife shi da mahaifiya kawai ba uba a saba wannan akida sannan kuma a zo a jefi fiyayyen halitta da zina me zina a haifi ɗa babu aure bai kenan subhanallah ai ba sai ya faɗi kalmar zina ba in ya ce an haifi ɗan kuma ba aure kuma wai manzon Allah shi ya haife shi kuma ba aure tsakaninsa da mahaifiyarsa me kenan haka ne shi yasa mun muka faɗa muka ce tunda muke ba mu taɓa jin an yi wani zagi da ɓatanci ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama da ya kai wanda wannan zindiki ya yi. To kuma ya shi abin da yake karta da hankali shi ne waɗannan mutanen da suke ƙoƙarin dole sai sun ba mu ita wannan tafiyar ta ƙarya kariya. Suka ga cewa idan wani abu ya faru za a ga sun fito ƙwansu da ƙwarƙwata har da wasu wani ƙungiyoyi mai neman za su yi kaza za su yi kaza to shi na suke an fito da irin wannan maganganun su ba za su fito kuma farko su mata kariya. su ba da hujjar kitaban wa hadisan a ce an fara da kariya ta bangaren babu suna ita kenan ah. ka gane sirrin da ya sa diyan da 'yan ɗariƙan nan suke ƙulla tattaunawa da wasu daga cikin masu da'awa ba sa ah. taɓa yadda ko bisa ga kuskure mu haɗu da su ba sa ba sa yadda ko bisa ga kuskure ba sa biyowa wata hanyar da muka bi gaskiya ne Allah da ikonsa sai Allah ya sanya mana wani wani wani sirri irin irin wanda Allah subhanahu wataala yayi wa yayi wa Umar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu radiyallahu anhu cewa baya hada hanya da shedan kaga di yanda muke neman yan ɗariƙan nan muke neman wanda suke zuwa social media suna ƙarya su ne yan tijjaniya di yanda muke neman su ruwa a jallo kaga yau dai muna najeriya sama da shekara nawa har yau allah bai kaddara haduwar mu da su ba mun je garin su ƙaryar gaske ai ba ta ba don saboda ai zan iya yadda ne in haɗu da wanda na san cewa ina da abin da zan kare kaina amma wanda ya san sirrina ya san halina ya san cewar komai na ƙarya ne to wallahi dai malam sun tabbatar wa duniya cewa abin da muke faɗa a kansu gaskiya ne ba za su iya kare ko ɗaya cikin abin da muke faɗa kansu ba amma ba haka ba duk ma a da duk a ajiye su a gefe wane ne a cikin 'ya'yan ɗariƙar tijjaniya zai ba mu amsa kan wannan na ƙarshen shi kaɗai kawai a duk cikin ya ka zo na fito da wannan magana ko an ce ga littafin su an nuna musu gurin amma abin takaici shi ne su fito su yi maganar akai tun da wani abu ne na shafe su ko ma ne ya haifar ba za su iya fito su yi magana kai ba shi abin tashin hankali kaga duk wani magana za a faɗa an ce ana son annabi ƙarya ce wallahi ƙarya ne a ƙarya su wannan abu yana tamun da hankali na fito oke tun da wannan wani mutum ne a cikin mu ko wani malamin mu ne ya faɗi wannan shehin mu ne tun shi kenan ba shi da laifi ko kuma a sai kan zambana wasu ce a ai ga abin da yake to in ma a fito ko da da wannan ne a fito a kare kai a irin wannan maganganun tuntun ake tattauna maganganun nan amma har yau ban taɓa jin wani malami ko da irin cikin jahilan ɗariƙan nan ba da nake ganin waɗannan na social media nan eh, daga cikin su wani ya fito tattauna irin wannan magana ba ban taɓa jin shi muna godiya malam muna ah, godiya shi saka da alkhairi gode sosai eh shukran shi na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. alaikum. Wa alaikum salam malam barka da dai. Barka da wannan lokaci. Da wa muke magana? Eh, malam Ubaidullahi daga jihar Katsina. Muna maraba da ka. Bismillah Malam Ubaidullah. Allah ya saka mana da alkhairi da wannan kokari da ake yau da kullum. Amin Malam Ubaidullah. Ah. Kaji kaji wannan kafirci da zagi da batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin Inyas. Allah ya lafiya malam. Abin da abin da zan fara tambaya ta farko malam. Eh. Zuwa ga ainihin sufaye. Eh. Ma'ana mafi shin kafin Sheikh Ibrahim Iyas. Eh. Wani malamin tafsiri ne ya fassara wannan ayar a haka. To tambaya ta ɗaya kenan Allah ya saka ma da kai. Alhamdulillah ta biyu kuma. Eh. Wannan fassara ta shi Sheikh Ibrahim Iyas. Eh. Ta musa abin da tabbata Qur'ani ne ko ko ta tabbatar da abin da ya tabbata a Qur'ani ne. Eh. Kaga wannan in ya zama cikin hujjo fassara na a aljihun shi ba da wurin magabata ya ɗauka ba ko da ba wanda ita ce babban matsalar su. Eh, Malam Ubaidullah ina zai samo daga magabata inda ake cewa oh. manzan Allah ya haifu ya haifu da ya mace kuma wai babu aure tsakaninsu. Yau wata aisha gama sun yi hudu kuma wani magana sai a ba masa abin shi hiddu a wuta daga aljihun shi kaga wannan wannan magana kuma da shi yana faɗi wannan magana cikin wani ba wani musulmi da zai iya faɗin wannan ai eh, da kaga ke ai ba musulmin da zai faɗi wannan eh an ba masa abu kuma malam babban kalubale su dama su sukan fara sukan karanta qur'ani ne su yi fassara ta su zo musu a ransu kuma da ana kowa magalata ai ba za a yi wannan fassarar ba kuma shi babban abun aya cikin ayoyin da suka tabbata cikin Qur'ani ba wai bukata suke na bayani ba a ayoyin ne suke fassara kansu saboda malam a duk cikin Qur'ani ina ne Allah ya kuma wani wani da ya kira shi da sunan mamarsa mace babu sai annabi Isa saboda Allah ka ya tabbatar cewa annabi Isa Allah ya samar da shi ta hanyar uwa mace ne kadai babu da namiji tunda Allah ya ce ummahum bi abaihim huwa huwa to kar kenan huwa afsahu inda Allah kaga kaga da yana da uba kaga ai ba za a kira shi da mahaifiyarsa ba alhamdulillah to kaga kenan abin da Allah yake so kowa ya fahimci abin haka yake haka Allah ya so amma sauran annabawa ai da yawa musamman in ka ɗauko ta annabi Yusuf ai Allah ya danganta su da mahaifinsu annabi Ibrahim Allah ya danganta shi da yayaye ga sai Isma'il da saura kaga kenan Allah yana kira su akwai iyayensu maza amma shi wannan saboda akwai wata abin da Allah yake so tabbatar sai ya kira shi da suna shi ɗa ne ga mahaifiya to kaga da an tsaya akan wannan maganar to malam ba zai shiga waccan gabar har ya kai ga uwa uwa uba abu sai danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewar wannan kaga kenan su aurensu a hakika hmm. idan ya kasance cewa ɗa ne ga manzo da sarasana wanda kuma annabi isa na shekaru ne ya kafin bayyanan manzo da bayan ya rayu ko haifa ta duniya ba duk da zai ba akwai wadatar wannan magana ta ji karara malam ubaidullah muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi to kun gani yan tijaniya shiru kake ji to Allah ya sa kuna ta ƙoƙarin yin nadama ne don fita daga wannan tsinanniyar ɗariƙa wannan ɗariƙa ta kafirci da zagin annabawa da ɓatanci gare su Allah ya sa kuna ƙoƙarin yin nadama ne akan wannan yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana kana magana da Yusuf Bambani Sheikh Allah ya kare lafiya Yusha uBamba muna maraba da kai bismillah malam Yusha daga ina malam Yusha u. eh to ni dan gane na man za ka ina kira daga nan kasan Jordan ne dan malam daga gane yake kuma yanzu yana kira daga Jordan muna maraba da kai bismillah Ka ji wannan magana da muka karanta ta Inyas wallahi kai ban kuwa kaji na san batun shi wai eh, lakin lakin lakin hadhal walada wulida qabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi yawa cewa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri ya ya ya haifi da daga ya mace eh kuma ba tare da aure ba an samu da amma ba a aure ba kuma wai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin magana ce wannan afwahihim in yaquluna illa kizba sai ka kiran da ni nayi in jawo ka ba display number ba saboda karyan tarika musamman na akwai wasu wadanda ke nan irin kasan waje da kamar da wadanda ke nisa shi ne shi yace wai ba display number nan ba ka fahimci ga lambar mu na a rubuce ta eh? WhatsApp ai lambar mu tana rubuce don na gaya ma wani na gaya ma wani dan tarika na ce saboda Allah na sani shi na ce don Allah yi kokari kira ka yanzu ga kana zaune ah ga ga ba nan ai namba tana rubuce lambar ma ai ba boyayya bace tana rubuce kuma duk inda kake a duniya zaka kira mu yanzu kai ba daga Jordan kake kira ba eh to yake nuna da numban ka da jimawa kare don na duba shi da numban ka da aka ci tana nan a rubuce eh, tana nan a rubuce yawa da haka da haka ga maganar ga maganar Inyas nan yana batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batanci da ba a taba yi ga manzon Allah ba irin su mai baro ta da su madade da waɗannan jahilan bauchi wai ba su ganin yanzu aka kana wanga karatu ne a irin waɗannan ai ai duk suka samu labarin ba su a ba da aiki to sai ka nuna da wani shawara ne ba eh. idan an zauna aka su suka ke kira wani lokaci shi a dattaba ma mai barota ko a ba sadauki a ce fa gashi fa muna zuwa kuma gashi mun bude layi ko ka kira ni ka kare shi wunka in yayi kaman bai gani ba ko da ko yana kasa bushi a tuna mishi ya so ba duniya ma su ga gashi kana kiran shi ka ce yanzu zan kira ba su sadauki ka kare zan kira mai barota in ya dauke kowa ya sani domin suna sani amma shi su boye zuwa jibi shi je ce zai raddi kan maganar ka amma lokacin da kake zuwa nan ba ba zai kira ba kana ji na ai ai yanzu ya bayyana ga al'umma mutane sun gane ai mutane da muke karatu yanzu suka kasa tankawa kaga al'umma sun gane cewa magana ta tabbata kuma abin da muka ce akwai a littafin nan na zagin manzan Allah Inyas lallai Inyas ya yi ɓatanci ga manzan Allah kuma lallai wannan mutum ya tabbata cewa zindiki ne makiyin Allah makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama yadda dalilai suka nuna Allah dai ya ke to bayi shirya da waɗanda suka bata muna godiya sosai mun gode mun gode amin jama'a ba na tunanin akwai ɗan ɗariƙar da zai yi ganganci ya shigo wannan domin yanzu suna nan suna abin nan suna research suna ƙoƙarin wato tuba daga ita ɗariƙar tijjaniya ɗin da koma ga kira na ƙarshe da za mu ɗaga insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana kuna magana da muhsin muhsin daga ina malam muhsin muhsin daga algeria daga algeria malam muhsin muna maraba da kai bismillah eh malam kun gane ni ne muhsin na ainihin kasar Nijar amma yanzu yana Algeria. Masha Allah, masha Allah, muna maraba da kai Malam Muhsin, hayyakallah. kaji Ka ji wannan nau'i na na kafirci da zindikanci da zagin annabawa da yi musu kazafi da zina a littafin Inyas. Ai malam ba sabuwar abu ne a gare mu ba sai dai mu ce Allah ya shirya ya kuma ba ku ikon ganar da su in masu ganewa ne insha Allah. Amin amin malam Muhsin. Ya kokari ya karatu. alhamdulillah karatu mun gode ma Allah masha Allah masha Allah waffaqaka Allah waffaqukum aidan jazakallah khairan Allah ya taimaka hayyaka Allah hayyaka Allah kuna kuna wannan sosai kuna kokari sosai to Allah Allah ta'ala ya datar da mu duka na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a jama'a nan za mu dasa aya Allah ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu waɗannan mutane Allah ya ba su ikon tuba su tsine wannan ɗariƙa ta tijjaniya su fita baki ɗaya a samu a huta don mu samu <clears throat> mu zauna mu yi karatu cikin addininmu na musulunci waɗannan zindikai su suke shagaltar da mu da waɗa aka ba da an samu damar karanta littattafai daban-daban waɗanda za mu ƙara fikihu a cikin addini ƙara fahimtar ibadu da al'amura da hukunce-hukunce daban-daban to amma waɗannan zindikai ba za su bar mu ba in ana kawo maka hari akan ka da addininka ba ka da damar kuma ka zauna kana shuka fulawa kana shuka fulawoyi bayan kuma ana kawo hari za a ƙona gonar gaba ɗaya to Allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh